Thank you. daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da uku. da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu barka mu da haka Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin bayan labarai biye da shi akwai shirin nan na kun san sai kuma mu koyi harshen farisanci daga nan sai lafiya sai da kula mu na ƙarshe shine muryoyin masu sauraro da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. amma halin yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu gwamnatin ƙasar iran tana kan bakanta na kammala aikin layin dogo mai suna mashigar arewa da kudu wato north south corridor dakarun jin juhali musulunci nan kasar iran sun ce karfin sojojin kasar ya wuce kan iyakokinta don haka ya gargaɗi makiyan kasar da su daidaita kansu sannan za ku ji cewa kasar lebanon kuma an yi asarar dala amurka biliyan goma sha biyar a yakin da ta shiga da hamci kasar isra'ila tuma da yanzu kuma sai sauran cikakkun labaran inda za mu fara da wato kasar iran a lokacin ganawarsa da mataimakin firaministan ƙasar rasha shugaban ƙasar iran masud pezeshkian ya bayyana cewa gwamnatinsa a shirye take ta kammala shirin shimfiɗa layin dogo wanda ake kira north south corridor wanda zai haɗa kasashen turai musamman ƙasar rasha da ƙasashen asiya bayan sun ratsa cikin ƙasar iran kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto shugaban yana faɗar haka ne a jiya litinin a ganawarsa da vitali saviu mataimakin firaministan ƙasar rasha ya kuma ƙara da cewa aiwatar da shirin shimfiɗa layin dogo daga rash zuwa astana shiri ne wanda ƙasashen biyu wato iran da rasha suka kula yarjejeniya a kansa wacce ake kira wato fima ko fima kuma iran a shirye take ta aiwatar da abin da ya hau kanta na wannan shirin wasannan za ta taimaka wa ƙasar rasha a dukkanin ayyukan samar da takardu da take bukata don aiwatar da nata bangaren a wannan shirin a nashi bangaren mataimakin firayim ministan kasar rasha vitali saviu ya ce idan shirin layin dogon na rash da astana ya kammala kasashen biyu za su yi musayar kayaki wa'anda za su kai ton miliyan goma sha biyar a kowace shekara. babban kwamandan dakarun kare junju hali musulunci irgc a nan iran ya bayyana cewa karfin sojojin ƙasarsa ya wuce kan iyakokin ƙasar don haka ya gargaɗi makiyar ƙasar su daidaita kansu da irin karfin da za su kara da shi idan sun takale ta tashar talabijin ta first tv a nan tehran ta nakalto janar hussein salami yana faɗar haka a wani bikin da aka gudanar a kan jirgin ruwan yaƙi mai suna shahid rudaki kusa da birnin bandar abbas da ke kudancin ƙasar da kusa kuma da tekun farisa janar salami ya ƙara da cewa idan maƙiyanmu ba su yi haka ba to mai yiwuwa kuskurensu na farko zai zama kuskurensu na ƙarshe ya ce babu wani ƙarfi da zai fi ƙarfin sojojin jumhuriyar musulunci ta iran ta ƙasa ko ta sama ko ta ruwa janar salami ya kuma yaba da sadakarwa da sojojin ƙasar suke yi a suka yi a baya sannan wanda suke yi a halin yanzu a fagen fama ko a gida a wani wuri a jawabinsa janar salami ya ƙara da cewa gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran tana taimakawa ƙawayenta da wasu al'amura amma kuma kowace daga wa'annan ƙasashe ko kuma ƙungiyoyi suna ƙera makamansu ne da kansu kamar yadda iran take kera makamanta da kanta babu wanda yake dogaro da wani ministan tattalin arziki na kasar lebanon ya bayyana cewa kasarsa ta yi asarar dala amurka biliyon goma sha biyar sanadiyar hare-haren da jiragen yaƙi hamsin kasar isra'ila suka kai kan kasar a yaƙin watanni goma sha hudu da suka yi a shekarar da ta gabata kamfanin dillancin labaran iran na kasar iran ya nakalto amin salam ministan tattalin arziki da kuma kasuwanci na ƙasar lebanon yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa asarorin da ƙasar ta yi sun haɗa da gidajen kwana gine-ginen gwamnati ayyukan ci gaba na ƙasa da kuma wasu asarori na tattalin arziki kafin haka dai bankin duniya ta ba da sanarwar cewa jiragen yaƙi isra'ila sun jawo asarori wa'anda kimarsu ya kai dala amurka biliyan takwas da miliyan ɗari a ƙasar ta lebanon amma wannan lissafi na farko ne sannan ya ƙara da cewa mafi yawan wuraren da asarar ta shafa dai sun hada da gidajen kwana kimani 99,209 da wasu gine-ginen gwamnati da ma na majalisar ɗinkin duniya tun kafin yakin dai wato ƙasar lebanon tana fama da matsalolin tattalin arziki tun shekara ta 2019 Masu sauraro labaran duniya suna zama ku daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Tun shekara ta 2018 ne wato gwamnatin kasar Kamaru ta buɗe cibiyoyi guda biyu don horaswa da kuma wato uh, da kuma wato da kuma wato wato gyara hali na ƙungiyoyin ‘ya'yan ƙungiyoyin ‘yan ta'adda na Boko Haram kimanin dubu uku a ƙasar. har ila yau da kuma koya musu sana'o'i saboda su sake komawa cikin jama'a. Shafin yanar gizo na labarai wato Africa News ya nakalto Evaris Tangana. gwamnan jihar Lardin Arewa arewacin ƙasar Kamaru, yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa a nan Meri ya ce muna da tsoffin mayakan Boko Haram kimanin dubu uku wanda muka sake ba su horaswa a cikin wannan cibiyar sannan a yau muna yaye 600 daga cikinsu don su sake komawa cikin mutane gwamnan ya ƙara da cewa za mu ci gaba da sanya ido a kansu don tabbatar da cewa sun sauya halayensu da rayuwarsu zuwa yadda ya dace da gaske mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen ƙasar china maoning ta bayyana cewa abinda wannan yankin ta asiya yake bukata shine sulhu da zaman lafiya ba makamai masu linzami na kai hare-hare ba hakan ya faɗi hakan ne kuma ya maida mai maganan ya ƙara da cewa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta china ta zargi ƙasar philippines da haɗa kai da ƙasashen waje saboda hargitsa zaman lafiya a yankin kuma zai jawo gasa wajen kera makamai makaman da amurka ta girka a ƙasar filifin da su ne typhoon da suke cin matsakaicin zango kuma na kai farmaki ne har ila yau mai maganar da yawun ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta china ta ƙara da cewa ta yi kira ga manila da ta yi sauri ta wato ta buƙaci mutanen yankin da su yi hankali kuma su yi zaman lafiya duk da irin halin da ake ciki haka nan kuma ta bayyana mataki na ƙasar philippines da cewa kuskure ne mai kunshi da wato mai kunshi da wasu abubuwa na ban tsoro wanda ya kamata a kauce masu to masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madal yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na na sharhin bayan labarai, biye da shi akwai shirin kokun san, daga nan akwai shin farisanci, sai kuma lafiya sai da kula, sannan shirin na ƙarshe shine muryoyin masu sauraro da wannan kuma muke cewa yini lafiya. To sharhin a yau zai yi magana ne game da yadda ake az'ayar tambaya game da ingancin tsarin nan na kariya daga hararen sama na Isra'ila da ake kira da Iron Dome biyo bayan hararen da Yemen ta kaiwa Tel Aviv. a Isra'ila sa'o'i 24 bayan wani makami mai linzami da 'yan husi suka harba wanda ya raunta mutane 30 a kusa da birnin Tel Aviv. Gwamnatin Sahiyoniya ta buɗe wani bincike tare da yin alkawarin mayar da martani mai ƙarfi wannan dai shi ne karo na biyu da aka kai hari isra'ila da makami mai linzami daga kasar yemen cikin kwanaki uku kuma jaridun kasar na nuna shakku game da tsarin na kariya daga hararen sama na isra'ila hakan dai ya biyo bayan da wani makami mai linzami da 'yan huti suka harba daga yemen kan birnin tel aviv a daren juma'a zuwa wayewar safiyar asabar wanda ya sanadin shikatar mutane talatin kafin hakan dama sojin isra'ila sun tafke wani jirgi marar matuki da shiga sararin samaniyar kasar daga gabas kafofin yaɗa labaran isra'ila sun rawaito cewa kasar ta gaza wajen tunkarar hararen makamai masu zami da suke fitowa daga kasar yemen kafar yaɗa labaran isra'ila ta marif ta da gazawar gwamnatin kasar wajen tunkarar hararen jaridar ta bayyana cewa an harba makamai masu linzami sama da 200 da jiragai marasa matuka 170 daga kasar yemen zuwa yankunan da isra'ila ta mamaye wani mai sharhi kan harkokin soji a gwamnatin isra'ila mai suna adi ashkirazi a wata hira da yi da jaridar marif ya ce a yau fiye da kowane lokaci a bene yake cewa isra'ila ba za ta iya tunkarar kasar yemen ba jaridar hadrez ita kuwa ta rawaito harin da sojojin yemen suka kai a safiyar ranar asabar da makami mai linzami samfarin palestin 2 wanda ya jikata 'yan isra'ila 20. dalilai da dama ne suka bayyana gazawar wajen daƙile makamin a cewar jaridar hediot ahronot ta isra'ila na farko gazawar fasaha na tsarin garkuwa na sararin samaniya babu wani daga cikin tsarin guda uku na kariya na isra'ila da suka yi aiki bayan haka a cewar masana da dama an harba makami mai linzami a kan sigar ballistic wanda zai sa ya zama da wahala a gano ta hanyar tsarin tsaron sannan an bayyana cewa yanayin makami mai linzamin ya canza a kan hanyarsa lokacin da ya doshi isra'ila an bayyana cewa gudun kilomita dubu biyar a cikin sa'a na makamin mai linzami ya ba da wahala wajen tafke shi kafofin yada labaran cikin gida na isra'ila sun yi gargadin cewa dole ne a ɗauki mataki game da matsalolin da aka samu a tsarin musamman idan aka ce makamin mai linzami ya kasance da makamin nukiliya isra'ilar dai ta kai wasu jerin hare-hare na mai da martani kan kasar ta yemen bayan harin inda ta hari wasu mahimman cibiyoyin yemen ƙungiyar gwagwarmar ansarullah ta kasar yemen da aka fi sani da ta yan husi ta sake jaddada wa gwamnatin isra'ila cewa hare-haren yemen da take kaiwa na nuna goyon baya ne ga falastinawa da ke shan ukuba daga isra'ilar yau sama da shekara guda ayyukanmu na neman kawo ƙarshen kisan kyashin da ake yi a gaza ne in ji ansarullah gwamnatin sahayoniya ba ta da ikon tunkarar mu ita kadai don haka tana neman taimako daga waɗanda suke goyon bayanta in ji muhammad al-buhati mamba a ofishin siyasa na ƙungiyar dakarun yemen sun kai harare da dama tun daga ranar bakwai ga watan oktoban shekarar 2023 lokacin da gwamnatin isra'ila ta fara mamaye zirin gaza a yaƙin kisan kare dangin da amurka ke marawa baya wanda ya zama yanzu ya laƙume rayukan falastinawa sama da dubu arba'in da biyar da ɗari biyu galibi mata da ƙananan yara hararen da yaman ke kaiwa dai na auna ƙadarorin sojin amurka da aka jibge a gabar tekun yamen da kuma jiragen ruwan isra'ila da waɗanda ke kan hanyar zuwa yankunan da isra'ila ta mamaye kalaman na buhaji na zuwa ne bayan da ministan tsaron ƙasar yamen muhammad nasir al-atifi ya gargaɗi washington cewa kasar na da karfin nutsar da jiragen ruwan amurka har-haren dai na yemen sun dagula haifar da matsin lamba kan gwamnatin isra'ila ta hanyar tilasta wa jiragen ruwan da ke kokarin jigilar kayayyakin soji da sauran kayayyaki zuwa yankunan da aka mame sauya hanyoyi wanda kuma ke daukar dogon lokaci ayyukan sun hada da rufe tashar jiragen ruwa na elat wanda ke kan iyakar kudu da yankunan da aka mame bukati ya shaida wa tashar talabijin ta aljazeera cewa har haren na yi wa gwamnatin isra'ila tarnaki ta fuskar tattalin arziki tare da yin illa ga tsoronta a halin da ake ciki kuma ya yi nuni da munanan hararen da amurka da birtaniya da gwamnatin isra'ila ke kaiwa kan kasar ta yemen a matsayin hanyar daƙile hararen goyon bayan palestinu lalle watakila mun samu raunuka masu raɗaɗi amma za mu ƙara tabbatar da samun nasara in shi a duk lokacin da yemen ke shan harare na kasashen yammacin turai da isra'ila tana samun karfi da nasara daga halin da ake ciki kuma haɗin kan cikin gida yana ƙaruwa in shi jami'in a shirye muke kuma girbar duk abin da zai faru muddin zai kasance na tsayawa ne a gefen al'ummar gaza yayin da yake ishara da ayyana ansarullah a matsayin ƙungiyar ta'addanci buhati ya ce 'yan ta'addan su ne masu aikata laifuka a gaza da masu goyon bayan su ayyukanmu na neman kawo ƙarshen kisan kiyashi da ake yi a gaza ne gwamnatin sahayoniya ba ta da ikon tunkarar mu ita kaɗai don haka tana neman taimako daga waɗanda ke mara mata baya a ɗaya ɓangaren jami'in ya ce har neman ya rikitar da tsaron saman amurka jami'in ya ce har-haren da yaman ke kaiwa kan amurkawa sun dagula tsarin tsaron sama na amurka wanda ya sanadin kakkaɓo jirgin yakin amurkan hararen da muka kai sun rikitar da tsaron sararin samaniyar amurka kuma sun sa jirgin saman yakin kasar ya yi hadari in shi shi jami'in ya bayyana hararen da ake kai wa isra'ila a matsayin masu tasiri yana mai cewa hararen sun yi nasarar cimma sakamakon da suka yi niyya tun farkon watan oktoban shekarar da ta gabata. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata 24 ga watan Disamban shekara ta 2024 wanda ya daidai da 22 ga watan Jumada Thani na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 159 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan Disamban shekara ta 1865 aka kafa wata kungiya wadda take da aƙidar fifita fararen fata akan sauran mutane a ƙasar amurka musamman ma dai baƙaƙen fata sunan wannan ƙungiyar shi shine ku klux klan da gwamnatin amurka ta lokacin ta haramta ƙungiyar bayan shekaru hudu da kafata amma duk da haka dai wannan ƙungiya tana ci gaba da yi wa baƙaƙen fata na amurka kisan gilla da kuma tsorata su banda haka ƙungiyar tana cutar da fararen fata waɗanda ba su goyon bayanta sannan kuma ba su aikata abin da take aikatawa wannan lamari dai bai takaita kan baƙaƙen fata ba kawai hatta fararen fata waɗanda ba su nuna wariya tsakaninsu da baƙaƙen fata su ma suna fuskantar cutarwa da barazana daga wannan ƙungiya duk wani da an haramta wannan ƙungiya a hukumance a ƙasar amurka amma tasirinta da tasirin aƙidinta sun wanzu a ƙasar inda daga bisani ma an yi ta samun ƙungiyoyi daban-daban waɗanda suke ɗauke da ra'ayoyi makamancin nata wanda kuma suke nuna wariya akan sauran al'ummomi na amurka da hakan ya haɗa da fararen fata 'yan asalin asiya ko kuma 'yan latin amurka ko kuma larabawa gami da musulmi a ƙasar. misalin irin aƙidar wannan kungiya a baya nan dai shine abin da tsohon shugaban ƙasar amurka kuma mai jiran gado a halin yanzu bayan gudanar da zaɓe donald trump ya sake assasawa a ƙasar na kyamar duk wani wanda ba ba amurke ba kamar da kuma hatta tsakanin amurkawa suna nuna wariya ta launin fata da kuma kyamar addinin musulunci masu saurare ko kun san cewa shekaru 173 da suka gabata rana irin ta yau wato 24 ga watan disamban shekara ta 1849 sojin kasar faransa 'yan mulkin mallaka sun kai farmaki a kan gini mai arzikin ma'adanai a yammacin nahiyar afirka bayan sojojin faransa sun kwace iko da kasar sun kuma tabbatar da ikon su a kanta a shekara ta 1913 wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta 1958 lokacin da aka gudanar da zaɓen raba gardama wanda da ƙarshe dai hakan ne ya zama musabbabin abin da ya kai ga ƙasar ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan faransa. masu saurare ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau 24 ga watan disamban shekara ta 1951 tare da amincewa da wani kuduri na majalisar ɗinkin duniya libya ta sake samun 'yancin kai sannan kuma aka zaɓi muhammad idris al mahdi a matsayin sarkin ƙasar a tsawon tarihi libya ta kasance ƙarƙashin mamaya ta dauloli daban-daban sojin daular usmaniya sun mamaye ƙasar libya a ƙarni na goma sha shida miladiyya a daidai lokacin da yakin duniya na ɗaya ke gab da ɓarkewa ƙasar italiya ta mame ƙasar libya dukuwa da cewa dai al'ummar ƙasar sun yi turjiya sannan kuma a tsakiyar yakin duniya na biyu ingila da faransa suka sake mame ƙasar a ƙarshe dai a shekara ta 1951 ƙasar libya ta samu 'yancin kanta kuma shekara ta 1969 wasu matasan hafsoshin soji na ƙasar ta libya ƙarƙashin jagorancin kanar ma'ammar gaddafi suka hamɓar da gwamnatin idris a wani juyin mulki wanda suka gudanar amma a watan fabrairun shekara ta 2011 al'ummar ƙasar libya waɗanda suka kosa da mulkin kama karya na ma'amar gaddafi suka miƙe domin neman kubutar da kansu daga mulkin sa a ƙarƙashin guguwar juyin juhalin ƙasashen larabawa kuma bayan faɗace-faɗace masu tarin yawa da ƙarshe dai suka hamɓarar da gwamnatin gaddafi a cikin watan agusta na waccan shekara ta hanyar kwace birnin tripoli babban birnin kasar ta libya wanda yake arewacin nahiyar afirka kuma a kudancin tekun mediterranean kasashen turai waɗanda suka kwace ragamar zanga-zangar al'ummomin larabawa ne suka taimaka wa 'yan tawayen libya wajen hamɓarar da gwamnatin mu'ammar gaddafi wanda kuma tun daga wancan lokaci ƙasar ta libya har inda yau take bata sake komawa akan turba ta da wamin zaman lafiya ba ƙasar libya tana da fadin ƙasa kilomita murabba'i miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da sittin kuma tana makwabtaka da masar algeria tunisia sudan chade da kuma jamhuriyar nijar da ƙarshen masu saurari ko kun san cewa shekaru 500 da suka gabata a rana irin ta yau a ranar 24 ga watan disamban shekara ta 1524 vasco da gama sanannen ma'aikacin jirgin ruwa mai bincike ɗan ƙasar portugal ya mutu an haife shi a shekara ta 1460 babbar nasarar da ya samu dai ita ce gano hanyar teku daga turai zuwa nahiyar asiya da indiya a shekara ta 1498 wannan aiki yana da mahimmanci ga dololi na lokacin a cikin waɗannan hanyoyi domin kuwa a shekara ta 1453 dolar usmaniya ta rufe hanyar ƙasa daga turai zuwa nahiyar asiya vasco da gama ya isa indiya ta hanyar zagaye nahiyar afirka sannan kuma ya yi wa mutane da dama kisan kiyashi sannan kuma shine ya share hanyar mamaye kasar indiya da kasar portugal ta yi a wancan lokaci sashen Farisanci. Bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum. barkamu da saduwa da ko a cikin darasi na biyar a cikin shirin muna mu koyi harshen Farisanci da sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran ke gabatar muku. Idan ba a manta ba a shirin da ya gabata dai an ji yadda ta kaya tsakanin Muhammad Ramin dangane da matsalar ɗaki da Muhammad ke fama da ita a wurin kwanan ɗalibai, inda Ramin ya yi ma Muhammadu ta tayin ɗakinsa kasantuwar ɗakin nasa na da gado guda ɗaya wanda babu kowa a kansa. A yau sun tafi wajen mai kula da ginin kwanan ɗalibai mai lamba biyu ne, wato Malam da inda suka yi magana da shi dangane da hakan inda ya amince muhammad zai dawo ɗakin ramin da zama sai a mu domin jin shin muhammad zai zama abokin zaman ramin a ɗaki ɗaya ko kuwa a'a amma kafin hakan sai an fara sauraron kalmomi kamar da yadda aka saba. به خیر برکا درانا آقا یه داوری مالم داوری اتاق بکی اتاق من مو تخت گدو خالی وند باب کومی اکنسا تخت خالی گدو وند باب کومی اکنسا میدانم نسنی ساختمان گینی دو بیو ساختمان دو گینی نبیو یک دیا ساختمان یک گینی نفرکو دوست دارید؟ کنا سو است یکی اگر ایدن ممکن است میوانی اتاق من است دکی بفرمایید بسم الله این ونن فرم تکردر فرم دانشجو دالبین جامعه دانشجوها دالبان جامعه خیلی متشکرم na gode kwarai. Khaili mamnun. godiya nake. To bayan da aka saurari waɗannan kalmomi, yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da Ramin a lokacin da suka tafi wajen mai kula da wurin kwanan ɗalibai a Gini mai lamba biyu. سلام آقا سلام روز بخیر آقای داوری ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم بله میدانم این آقا محمد است او دانشجوی ادبیات فارسی است. سلام آقای داوری. سلام. شما در ساختمان دو هستی؟ نه. اتاق من در ساختمان یک هست. و شما ساختمان دو را دوست داری؟ بله، اگر ممکن است. تو کما سی sai a sake sauraron نسو زنچن ناسو tare da سلام آقا سلام علیکم مالم سلام روز بخیر و علیکم السلام برکه درانه آقای داوری ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم malam داوری mu a ɗakinmu muna da gado wanda babu komai a kansa. Bale, mi donam. Na'am, na sani. این آقا محمد است. او دانشجوی ادبیات فارسی است. wannan Malam Muhammadu ne, shi ɗalibi ne a ɓangaren adabin yaren Farisanci. سلام آقای داوری سلام علیکم معلم داوری سلام شما در ساختمان دو هستی؟ علیک السلام کی کنا اگینی نبیونی؟ نه اتاق من در ساختمان یک است آ اکی نه یه نه اگینی نفرکونی و شما ساختمان دو را دوست دارید؟ کی کنا سن گینی na biyu ne بله اگر ممکن است نعم ایدم mai yiwuwa ne. Malam Davari dai bai bayar da amsa ba, sai miƙi tsaye daga kan teburinsa ya tafi wajen wani kabot ke cikin wata kusurwa a ofishinsa, inda ya ta hautsina wasu takardu. Muhammadu da Ramin dai suna zaune sun zira masa idanu. Can sai Malam Dabari ya ɗauko wata takarda ya ɗora a kan teburinsa ya zauna. Wannan takardar dai takardar fam ce da ɗalibai ke cikewa kafin su samu ɗaki a ginin ɗakunan ɗalibai mai lamba biyu. Ya miƙa wannan takarda ga Muhammadu سه چه مثلا بفرمایید فرم دانشجوهای ساختمان دو خیلی متشکرم آقا خیلی ممنون تو yanzu kuma sai a ابنده مالن دا Malam یچه ما محمد ma فسرا بفرمایی بفرمایید فرم دانشجوهای ساختمان دو بسم الله تکدن فرم Na ɗaliban gini na biyu. Na gode آقا. malam. قره مالم. nun. ممنون. گوده یعنی yi. To yanzu dai Muhammadu da Ramin sadaga sun anshi wannan fom na takarda sun kuma cika sun miƙa wa malam da bari. Muhammad da Ramin dai sun ji daɗin yadda haka ta kasance, saboda haka sun san cewa daga yau a ɗaki ɗaya za su ci gaba da rayuwa. To madalla yanzu kuma sai a ƙara gyara zama domin a saurari kalmomin da aka yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa. Bekhair Barka da rana. آقای داوری ملم داوری اتاق اتاق اتاقمان دکن مو تخت گدو خالی وند بابو کومی اکنسا تخت خالی گدو وند بابو کومی اکنسا میدانم نسنی ساختمان گینی دو بیو ساختمان دو گینی نبیو یک دیا ساختمان یک گینی نفرکو دوست دارید؟ کنا سو است یکی اگر ایدن ممکن است میوانی اتاق من است. بکی ننی. بفرمایید. بسم الله. این. ونن. فرم. در فرم. دانشجو. دالبین جامعه. دانشجوها. دالبان جامعه. خیلی متشکرم. نا گودی خیلی ممنون. godiya nake. To yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa tsakanin Muhammad da Ramin da kuma Malam Dabiri yadda ta kasance. Salam, آقا Salam, Ruz آقای داوری ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم بله میدانم این آقا محمد است او دانشجوی ادبیات فارسی است سلام آقای داوری سلام شما در ساختمان دو هستی؟ نه اتاق من در ساختمان یک است و شما ساختمان دو را دوست دارید؟ بله اگر ممکن است To jama'a masu saurare a nan ma kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma shiri na gaba idan Allah ya mu. Amadu da Muhammad da Hajjafar da haɗa shirin a ne Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. To a shirin na yau za mu mai da hankali ne kan cutuka da matsalolin da kan shafi zuciya. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To marila kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsaloli da kuma cutukan da kan shafi zuciyar mutum dangane da hakan kuma shirin a yau ya gaito mana da dakta abubakar sadiq isa ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya da farko kuma na fara da tambayar sa ne kan matsayin zuciya a jikin dan adam ita zuciya wani bangare ne na jikin dan adam wanda Allah ya halicce shi a kirjin ɗan adam daga ɓangaren hagu wacce idan a ido ne mutum zai gani zai ganta kamar wani dunkulen tsoka ne wanda in kuma da a ce za a yanka cikinta za a ga Allah ya kasa ta kashi hudu biyu a sama wanda ake cewa a turance atrium sai kuma ventricle kowanne wanda suke kasa su biyu akwai na hagu akwai na dama duka wa'annan atrium da ventricle din to amfaninta ita zuciya wato kamar wata matattarar jini ne da yake shigowa daga wurare daban-daban sannan kuma sai kuma ta watsa jinin nan zuwa bangaren jiki ko ina da ina shi ko wannan jini wato abu ne muhimmi wanda idan babu shi a jikin ɗan adam iskar ma da muke shaƙa ba za ta gudana ba mutum ya samu amfani a jikin shi to shi yasa wato zuciya tana da muhimmanci sosai sosai saboda ta bangare guda za ta karbi jini wanda yake kamar da datti wanda ya taho daga cikin bangare jikinmu daban-daban dattin shine cewa an samu shi wata nau'i na iska wadda ake kira carbon dioxide wacce ita ana samun ta ne wato daga ayyukan da dukka wato cells na jikin dan adam wato abubuwan da aka gina jikin dan adam da su wato in suka saki wannan a iskar da an zaɓe to zai dawo wa zuciya da shi kaman ya zo da datti ne sai jini kuma ita zuciya sai ta karɓa sai ta tura shi zuwa huhu domin a tace shi a sa mashi oxygen wacce kaman an tace jinin nan kila sai ita huhun nan ta dawo wa zuciya da shi ita kuma zuciya sai ta karɓa sai kuma ta tura shi dukkan ɓangaren jikin ɗan adam da ka sani daga kwakwalwa har abin da ya kafa wato saboda muhimmancin ta ita zuciya tun da Allah ya halicce dan adam daga zarar an busa mishi rai zaka ji ita zuciyar nan ta fara aiki kenan zai zama na tana kamar ana matse ta sai a sake ta a matse ta a sake ta wato wannan matsewa da sakewan shine yake sa jini ya taho a kuma sake shi yayi gaba ya tafi sauran bangaren jiki har tsawon rayuwar ɗan adam ko shekara nawa zai wannan abun ba a daina shi shine ma ya zama na alamar da likita yake amfani da ita ya gane cewa rai ya fita daga jikin ɗan adam shine ya ga cewa zuciyar nan tana bugu ko kuma ba ta bugu bugun nan kuwa yana kasancewa ne saboda wannan matsewa da sakewa da na yi bayani wanda tsoka ta jikin zuciya suke yi to wannan shine a takaice muhimmin amfani da zuciya take da shi a jikin dan adam to dokta an ce ita wannan zuciyar kan iya fuskantar matsaloli ciki har da cutuka wani karin bayani ne za a yi mana Wato matsalolin da suke samun zuciya suna da dama. Akwai wato cututtukan zuciya waɗanda tun ga wajen halitta an halicci ɗan adam ne da waɗannan cututtuka wato su ne ake kira a turance congenital heart diseases wanda wasu akan halicce su da su wasu kuma ba a halittar su da su misali daga cikin wannan nau'in na cututtukan zuciya shine wanda zaka ga inda likita zai yi bincike waɗannan atria da ventricles nan da na yi bayani wato inda aka kasa zuciyar kashi hudu akwai wani bango wanda Allah ke halitta yake raba su din nan kashi hudu to wani lokacin sai ka ga a tsakankanin mm, bangare biyu din wannan bangon nan ya zama na akwai uli ko huji a jikinsa sai jini ya rika wato haduwa jini wanda bai kamata ya haɗu da ɗan uwan shi ba sai su rika haduwa to irin wannan yana jawo wa yaran da aka halice su da wannan cuta matsala domin kuwa za su rika yawan cututtuka yau ciwo gobe ciwo zai kaga yaro ma baya girma kamar yadda ya kamata ciwon tari kuwa akai akai har ma dai wani lokacin ya jawo tun mutum yana ɗan ƙanƙani a rai ya yi halinsa. To ban da wannan kashi na akwai kashi daban-daban na wa'annan wanda ake halittar yara da su. Dakta wani ababe ne haka ke haddasa wa zuciyar mutum waɗannan matsaloli da ka zayyana? Wato kamar yadda na yi bayani shan taba sigari yana illa a zuciya sannan kuma wato ciye-ciyen ma da ya kamata saboda wannan dalilin ma ya zama na ɗan adam ya rika kiyaye abin da zai domin kamar cin da ya shafi kitse da maiko da yawa shi ma yana yin illa wato ita zuciyar a halitta Allah ya yi ta ne kitse zaune take a kan kitse kuma kitsen nan ya dan zagaye wasu bangare nata to idan mutum ya zama yana eh, cin kitse da yawa da maiko kiba takan yi mishi yawa yadda shi wannan kitsan ma na wajen zuciya sai ya zo ya yawa sai kuma ya zama da damuwa to kaga wannan shi ma yana jawo matsala to haka kuma duk wasu abubuwa da ka iya jawo ciwon zuciya kamar yawan amfani da siga da abin ciwon da yake da carbohydrates da yawa da kuma kitse din nan shi yakan taimaka ya jawo ciwon suga din to kaga shi ma sai ya zamana ya taimaka wani lokacin a samu ciwon zuciya to waɗannan da eh, su ne kaɗan daga cikin abubuwan da mutane ya kamata za su iya kiyayewa domin kula da zuciyarsu. Dakta akan bayyana cewa akwai alaƙa tsakanin hauhawan jini da kuma ciwon zuciya wani ƙarin haske ne za a yi mana. Wato hauhawar jini shi kansa wato wani iwo ne wanda shi akasari zaka ga wanda yake da shi ma in ba yana duba baya sani hakan tana faruwa da shi to wasu kuma sukan samu wasu alamomi kamar ciwon kai ko rashin bacci a wani lokuta to amma idan shi ciwon hauhawar jinin nan ya dan yi tsanani wani ɗaya daga cikin illolin da yake jawa shine ciwon zuciya ɗin sai ya zama ya shafi zuciya ya hana ta ta yi aikin ta ita zuciyar yadda ya kamata to kaga alaka shine za a ce kamar shi ciwon hawa jini shine umar a aba'isin wasu daga cikin nau'i na ciwon zuciya din wani nau'in kuma na ciwon zuciya shine kamar wanda suke da hawan jini idan wato shi jinin da ake tura shi gaba idan ya zama na akwai hawan jini to sai ya yi wa zuciyar nan wahala tura jinin nan gaba sai ka ga shi ma yana dawo wato irin hakan yakan sa zuciya ya zama da tana yin aiki da ya fi karfinta har wani lokaci ya kasance ta ma kasa yi shine sai ya zama na ake cewa ta kamar zuciya ta gaza yin aikin ta kenan ba wai za ta tsaya ne gaba ɗaya ba amma dai wani hakan yakan sa zuciya ta kumbura kuma in tura jinin ya zama mata da wuya ta irin wannan sai zo dan adam ka ga wani lokacin numfashi yana yi mishi wuya sosai sosai wani sai ga yana yin numfarfashin sama-sama kuma da sauri domin kuma in ya kwanta wani lokacin to cikin dare dole ne ma ba zai iya kwantawa wato a rigingine daidai dole sai ya tashi saboda numfashin zai ji kamar zai ɗauke mishi to irin wannan shi ma wani nau'i ne ciwon kamar masu ciwon suga su ma sukan samu matsalar zuciya idan ciwon ya ɗan gaba kaɗan to bayan wannan akwai kuma irin waɗanda suke samu a hanyar jini hanyar gudanar jini yadda kowane ɓangare na jikin ɗan adam yake buƙatar jini ita ma zuciya tana buƙata domin jinin nan ya gudana a jikinta ta samu ta aikin to wani lokacin sai waɗannan magudanan jinin su toshe shine ake kira coronary heart disease ya zama akan samu matsala ita kanta zuciyar ta samu matsala ya zauna ba ta aikin ta da kyau kuma wannan ciwo yana zuwa ɗan adam da mugun zafi a kirjin shi a wajen inda zuciyar take da kuma waɗanda kiba ta yi musu yawa sai kitse ya rika taruwa har cikin waɗannan magudanin jinin kuma ya zamana kitsen nan ya taru ya sa hanyar da jinin zai wuce ya zamana ya yi kankanta to irin wannan shi ne kan jawo matsala wato yawanci irin waɗannan abin da ya shafi irin su kura da abin nan sun fi yin illa idan mutum yana da matsala ta ciwon huhu ko abin da ya shafi danginsu. To amma da yake suna kusa da juna wani lokacin zaka ga mutane sukan ba sa iya bambance ciwon zuciya da na huhu din kamar wato ciwon asma. shi ne yawanci zaka ji mutane suna alakanta ciwon zuciyar ma da kamar su kura da danginta amma inda za a ce zafi tsananin yanayin zafi zai taimaka wato wajen ciwon zuciya sai dai idan ya sa mutum ya zamana wannan ɗin ya sa ayyukan da jikin shi yake yi sukan karu ya zamana bugun zuciya ma ya daɗa yawa sai ya zama na mushi matsala musamman in yana da ciwon zuciya ɗin. To dakta daga ƙarshe wace shawara ce za a baiwa masu fama da larurori na zuciya da ma sauran jama'a ta yadda za su kare kansu daga kamuwa da ciwon na zuciya. ita zuciya yana da kyau mutum ya yi kula da ita a kamar yadda ya kamata ɗaya daga cikin hanyoyi da za a kula da zuciya shine za a kiyaye irin abincin da za a ci domin kar ɗan adam ya yi mummunan kiba domin mummunan kiban nan tana da illoli da yawa ɗaya daga ciki shine ciwon da zuciya ka iya samu to kaga duk abin da ya shafi kitse da yawan maiko dole ne za a kiyaye domin kar wannan ta faru sosai mun yi magana akan amfani da shan taba sigari mun yi magana da amfani da kaman barasa su ma dai sukan jawo illa sannan kuma a mutum zai rika kokari yana motsa jiki motsa jikin nan kala kala ne ko mutum zai yi wasanni na motsa jiki wanda sun shafi kamar wasan kwallo ko ta hannu ne ko ta kafa ko ta kwando iri daban-daban da ko kuma in mutum ya iya ruwa zai iya yin ne kamar wanka a cikin ruwa ko kuma hawa keke mutum ya rika tuka ta yana tafiya a kai ko kuma idan ma duk waɗannan ba samu ba mutum ya rika tafiya da sauri wato musamman ya ware lokaci kullum yana samun haka kamar sau biyar a sati yana samun kamar awa ɗaya ko ya ɗibi wani wata hanya mai tsayi ya yi ta tafiya da sauri har zufa ta yi mishi sai duk waɗannan suna taimakawa mutum ya rage yawan kibarsa kuma yana sa zuciyar tana ɗan samun lafiya domin takan ɗan samu ah, dama ka yi bugu yadda bai zama na mushi matsala ba sannan kuma idan mutum ya samu yawan abincin da zai rika ci in ya rage yawan kitse kitse yana haɗa da abin da ya shafi ganye to waɗannan duk suna taimakawa. To ma sauraro da kuma wani nema maka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake ya haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dr. Abubakar Isa Sadiq Kwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya masu kulawa da rayuwanmu mai sama allah ya taimake su muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya sabba ku damar tufa albarkacin bakin ku kan lamurin da ke faruwa na yau da kullum. To amma kuma a ƙarshen mako makan baku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin ai'uwa da abokan arziki. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Iran Rediyon Jamhuriyar Musulunci na Iran, ina mako barka da safiya, fatan kun tashi lafiya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu lokal ganyen magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira sauran radio africa a reshen najeriya kuma muna jin daɗi da kuke ba mu dama mun mu dinga isar da saƙonan mu zuwa ga yan uwa ga abokan arziki da farko ina gaishe da hassan sun barka da kai da abokan aikin ka barkan da safiyar fatan kun tashi lafiya da kabiru malam kabiru sule kai ma ina maka barka da safiya da sunusu maɗattai da magaran da kuma tsoho mai albarka da mamman sani cinwaza da dozman da kuma alakasan baba agadas da alakasan Nijar da presdi dozman na maku barka da safiya ba zan manta da wato iliya mai kanti da shayi karkin daura ba ba zan manta da haɗaf mai kwamfuta mai yama birnin kebbi da nazifi ibrahim rugal malam shagari daga jihar sokoto ba zan manta da kai ba watan gwani ali madan a jihar kano assalamu alaikum wa rahmatullah shafin hausa rediyo tehran suna na uda mamadu a jatkuri a karamar hukumar gidigir a jihar zandar a jamhuriyar niger zan yi amfani da wannan damar da kuke bamu don mu gaida yan uwa da aminan arziki farko ina gaida al'umman garin jatkuri da al'umman kwaminkin gidigir kuma ina gaida abokina ibrahima haruna a mazauni a ƙasan kamaru yan ƙasan Boza ina gaishe da Sani Dawo Alaska a garin Tsatsunburum ina gaishe da Sanusi Madattai da Isu Makeri a garin Madattai kuma ina gaishe da tasiu angol tudu da muhammed lawan dan koiro da kabiru sule usman bakin tirasa kuma ina gaishe da haɗabi mai kwamfuta mai yama a jihar kebbi da sumayya shi a sarakuna da fatima a adamawa kuma ina gaishe da muhammadu dan bare da isa tsoho abubakar mai albarka da alkasin baba lima ahar da asan eh, alhaji umar adama garam kuma ina gaida ma'aikatan rediyo teran baki daya Hassan Barka a madadinka ina gaishe da dukkanin ma'aikatan Radio Teran. Salamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran na muku barka da safiya da fatan mun tashi lafiya. Sunana Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara wasu lokal gamin magani a tarayyar Najeriya kuma ba su ce na kungiya masu kira sauran rediyo Afirka kuma memba a murya matasan Afirka. Da farko ina ina gaishe da shugaban wannan shiri wata Malam Hassan da kai da abokan aikin ka barka da safiya da Malam Kabiru Balarabe kai ma ina gaishe ka barka da safiya da alkasun baba agadas ina gaishe ka barka da safiya da kuma alkasun Nijar kai ma ina gaishe ka barka da safiya da mamman sani cinwaza ina gaishe ka da Yakubu mai aski ba da raka da kuma umar aure da shi ma ina gaishe shi ba zan manta da kai ba ɗafi mai kwamfuta mai yama da gwani ali gamadan da nazifi ibrahim daga malam shagari da ado talati goma da yusuf neja da dan hayya dan na azare da mai ila mai kanti da shayi garken daura da sahabi ibrahim auta zamfarawa kama ba zan gaishe ba manta da kai ba da sani dauda'u alaksa tsambari da lauɗan tudu da magaram assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh rajin jamhuriyar musulunci da ke iran farko suna na malam kabiru da ke nan marajan gurbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauraron radio na afirka yau kuna ba mu hili muna gaishe gaishe eh, da farko a nan na ina da ibrahim da ke garin kasagi bani mancewa da gadon kaya samuna haske sarkin aiki bani mancewa an muka je tasawa adam haraka eh, mamar dan bare bari tsoho mai albarka malama ramatu sani dawo alaska arabe mai aski bani mancewa da eh, kabiru sila sg da taksiman da ke zandar da mai gyaran salula da dukkan mambobinmu na nan cikin afirka ga baki daya da najeriya malamanciya da malam gwani da ke kano audu da mumini mataimakin shugaba da ke zamfara da sauran al'umma baki daya na gaida kowa da kowa da magana malam kabiru daga nan maradi mamba na masu kira da sauraron radio na afirka assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana ibrahim yawancin hula a garin mai gode akin jihar niger yan ba amurai matasan afirka reshen jihar niger Daraja, ma'aikatan gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran, dubun gaisuwar mu gare ku da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya musamman babban jagora Hassan Barka, mazan ku da matan ku muna muku fata alkhairi. Kamar yadda kuka saba ba mu dama mu faɗi albarkacin bakin mu a ranar Juma'a musamman bangaren yan uwa da abokan arziki to duk wani an gwagwarmaya na Afirka wanda ya ji muryata ina mai fata alkhairi mazan da matan da fatan kowa na cikin koshin lafiya na hakikanin gaskiya na da wahala a ce ka kamo sunan kowa da kowa a lokaci ɗaya ba saboda haka kowa da kowa ina mai fata alkhairi duk wani dan gwagwarmaya na afirka da fatan yana cikin koshin lafiya ina muku fata alkhairi allah ya karbi ibada matsalolin kuma da suke addaba mu a kasashen mu na Afirka da sassan duniya na musulmai Allah ka warware mana da fatan Allah ka tausaya mana Allah kuma ya kawo mana juyi wanda yake mafi alkhairi a duniya ga musulunci ga baki daya Ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a Kemba jihar Neja memba amurai matasan Afirka reshen jihar Neja godiyan mu da fatan alkhairi gare ku ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran masha Allah Assalamu alaikum sashen usa na gidan rediyon muryar jamhuriyar musulunci iran sunana su yakuba daga jihar bauchi mamba a kungiyar muryar matasan afirka game da dama da kuke bamu a dukkanin ƙarshen mako muna miƙa sakonnin gaishe-gaishe zan yi amfani da wannan dama na miƙa sakon gaisuwa ta ta farko akan mai gabatar mana da shiri a wannan gida Hassan Barka da fatan kana cikin koshin lafiya. Ina gaida Isa Ji kamar Sage Toro, ina gaida Sunusi Maɗatai da Magaram Isuhu Maɗatai da Magaram akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai iliyasu yan iliyasu bulawa akwai bulawa cillumi galaba akwai comrade ibrahim lara gabta akwai yakubu sunusi garin duna akwai yakubu rugun mayere sani dawo alaska Mamman Sani Dauda watsa siyo unguwar Tudu da Magaram akwai Abdulmumini Muhammad Waziri daga jihar Zamfara akwai Aminu Mai Albasa Abdulsalami akwai Comrade Ahmad Afansi Bajoga Ibrahim da Fulani yayari mai Arsenal akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura tumarillah kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mushe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muryoyin masu sauraron radiyon kasar Iran, radiyon musulunci. To da farko dai suna na Sani Dawo Alaska da kinan cikin garin Tsatsun cikin jihar da magaram jamhuriyar Nijar muna karshen mako. Gaisuwar farko kai mai gabatar da wanga shiri akwai Nasirinas daga nahar da magaram abdulaziz Manafi Furezi da magaram rabu mai aski da magaram isiya manaja dan kabu kabu da magaram akwai kabiru sale bakin taransa da magaram akwai mamman sani dauda wasa da magaram akwai sunusu maɗatai da magaram isu maɗatai da magaram ya kuwa mai aski da magaram ina tafi agadas a madadin shugaba alkasun baba ina gaida duka al'ummar agadas a al'umman mai ba zan manta da ku ba a madadin muhammad sala ina tafi birnin maradi akwai malam kabiru akwai aboki na zakariya salihu gidan rumshi eh, akwai maman muramatu baba tsoho mai albarka tarayyar najeriya akwai abdulmumin waziri Ko iliya mai shayi garkin daura malama fatima sani kamar iliya su diga ɗabin mai kwamfuta ina da wannan tsatsun burum a madadin abokan aiki na da suke na radio martaba tsatsun burum sani dawa laska tsatsun burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar sunana nasir sulaiman falalu daga jihar damagaram da ke jamhuriyar nijar bugu da kari ana kira na da limamin mata radio muryar musulunci ta hirar ina miki fatan alkhairi mai gabatar da shiri barka da aiki barka da yau to shinshina ta musamman zuwa a gare ka gaisuwa ta farko ita ce abdulaziz frezi sani alaska da dukkanin yan uwa da amin na arziki ado siniya da dukkanin yan uwa da amin na arziki jinjina ta musamman zuwa gare su dukkanin yan jihar da magaram maza da mata babba da yaro ina gaida su yan babban birnin niamey maza da mata babba da yaro ina gaishe su yan tawa yan talaberi yan agadas yan maradi kai da duk wata jiha da ke jamhuriyar niger in na ce na da wani abin tubarkalla da yawa ina gaishe da kowa da kowa a bakanan aikinmu yan jarida ina muku fata na alkhairi fatima daga nan har tare najeriya Najeriya ina gaishe ki da fatan kina lahiya. Eh, mai aikar da sako a kafar watsa labarai ta waje kenan ina gaishe ki BBC kenan ina jijjina miki da fatan kina lahiya. Isa Abubakar Tsoho ina mika ma sakon gaisuwa ta musamman zuwa a gare ka da fatan kana da alkasum da fatan yana cikin ƙoshin lahiya jijjina ta musamman zuwa ga masu raron. Hawaula Malam Sule Umar Malam Sule Habana Malam Sule Bashiriya Malam Sule Halisa Malam Sule Zina Malam Sule Rakiya Malam Sule ina gaishe su da fatan sana cikin ƙoshin lahiya musamman Malam Sule Auta Malam Sule Abdulaziz Malam Sule jijjina ta musamman zuwa a gare su. Family Malam Sule Malam Fal daga daga jihar Damagaram da ke jamhuriyar Nijar fatan gaisuwa mai fata alkhairi zuwa a gare su daga Nasarar Nas wanda ake cima da limamin mata jinjina ta musamman zuwa gare ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu Radio Iran a kai sai kuna tare da Abdulaziz Malam Nafi'u wanda ake cema ma daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar bisa damar da kuke ba mu kowace ranar Juma'a muke gaida yan uwa da amanna arziki Malam Hassan barka bayan zan yi wata wata ba ina gaida ka tare da abokan aikin ka da farko dai ina gaida Mamman Salisu Dodo da ake cema Dozman shugaba na masu kira da sauraro na Afirka a birnin da magaram ina gaida ɗahir baban liman ina gaida ɗahir mai kwamfuta kuma tare da abokina muji soja mai adaidaita sahu tare da lawali luwai akwai lawali jamburu abdulhadi madallabi akwai muhammad mamman gazali a can garin unguwa dan uwa mudi alwali a fada mahauta a garin unguwa dan uwa ba zan manta ba da duka masu kira da sauraro na afirka a madadin alkasin baban liman ahar a birnin agadez mamman sani dauda ce wajen jinjina ta musamman zuwa a gare shi daga karshe hassan barka ce a tashi lafiya tumarilla kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radiyon Musulunci Radiyon Iraq. Na farko dai magana ni na Isa Abubakar tsoho mai albarka a wulin mamma da ya mai. Ba da bayan haka nan kuma ina muku barka da Ubangiji Allah ya gwada mana wannan sa'i'a wanda bai lahiya Allah ka bashi lahiya mai lahiya Allah ya kara mai lahiya wanda bai da abin da ci Allah ka bashi abin da ci wani sun ka riga ya gidan gaskiya ko wani ko mace ko ba ko yaro Allah ka ji kansu Allah ka musu rahama. Mun man ka saura sarar iska ne Allah ka cika mana kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hasan barka duk inda ka ina gaishe ka ina gaida iyalanka alkasan baban liman ina gaishe ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barka gidan radiyon jamhuriyar musulunci na iran kuna tare da malam ibrahim gadan kaya dan walau daga nan jamhuriyar niger jihar maradi komin ta kwarraka mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu sauraron rihin jihar maradi alkasan baban liman mai sele president ina maka barka da asuba gaisuwa ta musamman zuwa ga shugaban namu gaisuwa ta musamman zuwa ga shugaban namu eh malam kabiru ke dan gulbi wajen makarantar malam birnin mara na gaida shi akwai samun haske dan matan limanci akwai malam aliban kula akwai jirbili malam adam sarki aiki na kasa akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga ibrahim shushan dan garin kasige akwai abdullahi tele yaro mai ganin mutuncin mai ya dan malam akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga iliya mai kantiri shehi garkin da na nigeria akwai kabiru su da usman da ke da magaran akwai misiri president salisu takasimu to da ke nan da magaran akwai abokina muhammad dan bari bari ya mai niger akwai gaisuwa gaisuwa ta musamman zuwa ga ta musamman zuwa ga Raja Amman Tadi ke birnin Yamai akwai tsofaka tso mai albarka akwai Ramatu Isa ka birnin Yamai akwai mai gidana da Koro Angon Zare Marada akwai Alhaji Musa na Abili Mai Rira Kowa shabaku akwai mana Tsana mai kamar ke sabon mashi akwai Idi dan Hajji da ba sai da hudu banzar ke cangan dan birni akwai Matin Girin shi Amuru Kubara akwai Logon Zani mai kayan dan yi cangan dan birni akwai Jihar Hina birnin Makka ce ya jihar Zamfara ina mata barka da asuba yan wannan goro kuna tare da gadan ka dan wurin nan birnin Kwankwaron mai giri ni kita mu na gaida shi yawa dan ki ni kita mu shi ya bata gwamnati da ba a saka a duka ya saka sarri dan kasuwa na birnin Wurci muna tare da ku fatan alkhairi zuwa gare ku sashen hausa gidan radar jihohar musulunci tehran mai magana samu na suke dan mutan limanci birnin jihohar jihar dangantar da shiri na karshen mako na gaishe gaishe ga yan uwa da abokan arziki to wannan kala yana gaida kasan barkar dukkan abokan ka ina maka fata alheri domin gaisuwa mai tarewa zuwa gare ka kabiru makarantar mal abba ina maka fata alheri zakariya salo gidan miji ina maka fata alheri domin zuwa da atari zuwa gare ka na kulmi gyaran motuna eh, da ke gidan miji abdullahi yaro tela mai ganin mutuncin mai da ke dan mala ina maka fata alheri domin gaisuwa mai tarewa zuwa gare ka eh, kabiru makarantar mal ba na ma da yari salu mai gyaran agogo da ke nan layin madawa da kare saka mai gyaran waya da ke nan layin madawa da malam umar mai gyaran gurumfa da ke nan layin madawa da buza sai ganga sahori da lili kwance da kaya da ke nan layin zandar da abdulaziz mai gyaran salula da ke nan layin zandar da babana lawan da ke nan layin zandar a masu gyaran salula kenan da sani mati da wata da zuwa gare shi dubin gaisuwa da wata da gare ka lodin gona foraji dubin gaisuwa da wata da zuwa gare ka ba da kita waya samun mashi dubin gaisuwa da wata da zuwa gare ka da garin dan walu da isa dan kawo birnin su ba da isa ka sarkin kasuwa da malam eh, sani mai kayan miya da ke nan samun mashi dubin gaswa da watan alheri zuwa gari ka tsara mai kayan miya da tsara mai kamiya da dukkan da yan uwa da abokan arziki amara da ga dan kada wanda ina gaida kowa da kowa musamman eh, ibrahim eh, tela garin mai godiya. Assalamu alaikum shafin Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran na Usman Maidala Bashari a yankin jihar da Magaram cikin jamhuriya ta Nijar dangance da dama da ake bamu ke isar da sakon gaisuwar mu a kowane ƙarshen mako da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin Hassan Barka akwai Sani Dawu Alaska Tsatsun Birin akwai Ibrahim mai wankin hula ba zan manta da Sunusu Madattai Yakubu mai aski ka ina Nais daga nan birnin zandar. akwai Malama Jamila Shirkiya ba zan manta da Malam Kabiru garin Maradi Malam Ibrahim garin Kasagi akwai Malam Ibrahim gidan Kaya shi ma jihar Maradi akwai Malam Ibrahim Ibrahim da wankin kula, Kwamara Ahmed Bajoga, Kwamara Ilyas Yakubu Digawa, ina gaida kuma haɗabu mai kwamfuta mai yamma, akwai Sumayya Shiyar Sarakuna, Yaya Tatuwa ni Usaini Abdullahi da ke garin Jega, Yaya na Babayi Laka garin Bosheri, akwai Musa Yaron Ogasha Zaliyam Ashidi Bosheri, akwai Isa Ciroma da ke Gidigir, Udu Mamadu Jadkori daga nan Lawalilu ya har Matsan Kai, ba zamanta da Zakari mai gwamnati da ke a garin Bosheri, ina gaida Kwamara Ahmed Bajoga, Kwamara Ilyas Yakubu Digawa, ba zamanta da eh, Umar Ali bade badam umar ari bade badam ina gaida kuma muhammadu eh dan bade bade akwai muhammadu tela yaro mai ganin mutuncin manya ba zaman da dukkanin daukacin masu sauraron wannan shafi ne na sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran alaikum biyoyi ta hausa jamhuriyar musulunci ta iran magana idi kore daga jihar da magaran amairan mutuwar za mu shiga filin da shige shi na karshen mako farko ina gaida shugaba hassan barka akwai sanusi madattai akwai rama yawo garin mandara akwai adayar mai kwamfuta mai yamalu gargama akwai iliya mai kanti da shayi bikin daura akwai muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajen daga akwai musamman mai dala boshori akwai taso unguwar tudu akwai umar taku garin kadamari a tashi lafiya da magana idi koyar gita da garin amiran mutuwar Assalamu alaikum radio tare mana musulunci suna na shugaba Iliya ne kanti da shayi garkin daura dama da kuke ba mu dangance da wanka lokaci na ranar zuma mu gadin uwa da mana arziki damar eh, ina gada idi tuwaron ina gada haɗa mai kwamfuta ina ga da sanusi madatte akwai isuhu madatte ba zan manta da eh, abdurrahman eh, audu wanda yake nan jihar maradi da ibrahim shushena da eh, alhaji mato sale wanda yake saudiya akwai zanet alife tikuwa wanda yake Mijin, akwai salisu mai gwanje wanda yake gurgawa ko yahaya danno azare ba zan manta da alhaji sale mato wanda yake garin saudiya akwai gambo mai gyaran motuna wanda yake nan da magaran akwai ibrahim akimba mai wankin hula ne jihar neja ba zan manta da kaduwar jigaga ɗan fulanin wardi akwai ado Salafi, goma ga annabar jau akwai babanda mamman bande akwai mamman shehu shehu da zargin wanda yake ran fuhan waji ga nan da magaran akwai alhaji tashinmu wanda yake nan sabon garin da magaran akwai shugaba zabiyar mai matala wanda yake nan da magaran akwai eh, isuhu mamman eh, Gwanjo kenan da magaran da duka da yan cikin gidan wannan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci Iran ina muku fatan alkhairi da fatan an waye gari. ranar juma'a lafiya alkhairin da ke cikin wannan dare allah haɗa mu da shi sharin da ke cikin sa allah subhanahu ya tsare mu da tsarewa farko sunana ibrahim shushana wanda ke garin kasa gijan ure nijar jihar maradi hassan barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan aikin ka na gidan rado iran mai tarin albarka da farko ina gaida ka kai shugaban shirin hassan barka ina maka fatan alkhairi mun zo karshen mako na kuki ba mu dama Muna gaida yan uwa da abokan arziki na kasashen afirka baki daya da farko ina gaida shugaban shirin hassan barka ina maka fatan alkhairi da kai da iyalanka akwai isa maidala bushiri akwai muhammadu mamman lawali dan kwairo wanda yake a nan garin da magaran akwai isa maidala bushiri wanda yake a nan garin da magaran akwai raba mai aski a nan garin da magaran akwai taso ungo tudu wanda yake a nan garin da magaran akwai tijjani suleiman wanda yake a gidan ilyas kwamin takwarnaka idan na komo zandar akwai isu akwai sanusi madatai akwai tasu madatai akwai isu madatai duka ina gaida su ina musu fatan alkhairi idan na tai babban birnin agadas akwai alkasun baba wani shugaba na masu kira da saurare na reshen jihar agadas ina masu fatan alkhairi akwai Ilyas Firezi wanda yake a nan garin Agades. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sashen Hausa na murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauraron radio na Afirka reshen jihar da magaram kamar yadda kuke ba mu dama a kowane karshen mako muke gaishe gaishen sada zumunci da farko ina gaida Hassan Barka akwai Alkasim Baba Liman shugaban kungiyar masu kira sauraron radio na Afirka akwai shugaban masu kira sauraron radio na Afirka reshen jihar da magaram Muhammad Salisu Zaman a akwai miji soja mai ta sau akwai uda mamadu jet na mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar mamma na masu kila da sauran radio na afirka reshen jihar da magaram da tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radio jamhuriyar musulunci na iran kuna tare da malam ibrahim gadan kaya dan walo daga nan jamhuriyar nijar jihar maradi cikin kumin kwan cikin kumin kwan raka birnin kwan birnin kwan kwan take malam hasan barka amince allah shi kai maka malam hasan barka malam hasan barka muna san kai mana wajen mujimure amurdin ka malam hasan barka iyalin gidanka na gaida su akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga alkasun babali mulke can birnin agadas akwai asuman mamman can birnin agadas akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga iliya mai kantiri shayi garkin daura najeriya akwai akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga abokina muhammad dan biribiri yamai nijar akwai tsobakar tsomai mai albarka akwai alhaji amman tari birnin yamai akwai ramata isaka birnin yamai akwai hajiyar hinar ke can birnin makka akwai sani demanu yan da yan da gaskiya ba tsoro dan jaja da ke can maradi ina mashi barka da wuni akwai mala alamin kula birnin madada akwai jirbi mala adam sarki aiki na kasa akwai samun suke dan mutan limanci birnin maradi akwai mai sai da firzidan kabiru wajen makarantar malam abu dan gulbe yana mace barka da asuba birnin barka da wuni birnin maradi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga abdullahi tele yalo mai ganin mutuncin mai dan malam jihar maradi akwai ta musamman zuwa ga ibrahim shushani dan garin kasagi akwai hajiyar hina da ke can birnin makka yan najeriya ce ina mata fatan alkhairi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga jibril bakur ke can yankin ningi akwai binyamin agwal maji da ke can yankin ningi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga duk yan cikin wannan gidan kuna da gaisuwa dan gadan wuri kenan birnin kwankwaro akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga sarasu kasimu turki da magaran To masu saurare ina ga da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. ɗin iraniyawa jama'a saurare assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma sake saurara mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin yana cikin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da muka yi a nan ƙasar iran da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa a yau shirin namu ya gato muku mihrad sulmirzayi ne domin jin irin waƙar da ta mana inda ya waƙe mawaƙa da kuma mahimmancin ita kanta waƙa da irin hikima da basira da take kunshe da shi da kuma irin saƙon da take aikewa da shi cikin hikima wannan yasa ya waƙe salon yin waƙa da sauran mawaƙa bari in koma gefen haɗa ku da shi domin jin ta bakinsa da yake masu iya magana na cewa waƙa bakin mai ita tafi daɗi a yi saurare lafiya. ایران همیشه آبان در فصل سرد تاری خوشید گرم خوردان ایران همیشه سرسبز ایران همیشه آبان در فصل سرد تاری خوشید گرم خوردان لبریز از حماسه فولاد از رزم بی امانت پشت ستم خمیده استوره تداوم گلواجه نجابت در شاهراه تزویر آینه حقیقت جغرافیای شعرم در وسعت تجاری تاریخ بیستون را در ذهن من نگاری جغرافیای شعرم در وسعت تجاری تاریخ بیستون را در ذهن من نگاری تند بزرگ و کوچک از تو جدا نباشد جز عشق خاک پاکت در جان ما نباشد تن به بزرگ و از تو جدا نباشد جز عشق خاک پاکت در جان ما نباشد اینجا خلیج فارس است نام تو جاودان است جاوید باد ایران پیوسته بر زبان است اینجا خلیج فارس است نام تو جاودان است جاوید باد ایران پیوسته بر زبان است جاوید باد ایران پیوسته بر زبان Tuma saurare duka-duka ya abin da ya so kenan a cikin shirin gan lokacin da aka ɗiba mana ya kawo jiki, godiya ta musamman ga Mihraj Sulmirzayi, mawaƙi a nan ƙasar Iran, da ya kuma ya bada gudunmawa a cikin shirin inda ya waƙa game da abin da ya shafi hikimar da ke ta da waƙa da kuma irin salon da ake amfani da waƙa wajen isar da saƙo ga sauran mutane a cikin sauƙi, wanda zai ɗauki hankalin mutane a lokaci guda. To a madadinsa da ni wanda na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. قصه گسترده خاک معشوق من این میهن پاینده پاک معشوق من سیمای آبادان ایران معشوق من این شادمان پاک تربناک فرزند ایرانم سر و سامانم اینجاست هم میهنم همراه و هم پیمانم اینجاست پرورده این آب و خاک نازنینم رمز حیاتم ریشه های جانم اینجاست رمز حیاتم ریشه های جانم اینجاست ایرانیم میبانم از این سرفرازی هم میهنم با آزری و کرد و تازی ایرانیم دیرینه چون البرز و الوند کوهم مرامم پایداری بینیازی رستمانند در بزم و رزم و دین و دانش پهلوانند ایرانیم همیهنم مردان مردم آنان که در هر عرص مشهور جهانند آنان که در هر عرص مشهور جهانند